sa'alaha anil jashi ladhi yukhsafu bihi sai suka tambaye ta ina labarin menene wani wani sojoji sojoji ne za a kifar da su wa kana zalika fi ayyami bin zubair da ce wannan lokacin kuma lokaci ne zamanin abdullahi dan zubair ne lokacin da hajjaji bin yusuf mutanen sham wa ahlus sham yawma izin yasiruna ila makkata liqital abdullahi bin zubair فخشي عبد الله بن صفوان an yufhama min alhadis an almaqsuda bihi hadha aljaysh fa sai wannan mai ruwa ya tsammani sai ce in aka kyale hadisin nan haka ga hajjaju ya turo mutane daga kasan sham za su je maka su yaki abdullahi bin zubair sai a tsammanin wayannan sojojin da su ne sai a fassara su da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka karshen hadisin ya gyara maganar فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستتشي منزل الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت wani zai fake da baitul ɗakin ka'aba zai je ya nemi kariya a wajen fayu ba'asu ilaihi ba'athun sai a aiko masa sojoji su je su neme shi su kamo shi har cikin ka'aba fa iza kanu bi baida a minal ardi suna tafiya tiryan tiryan tiryan in suka je cikin fili farfajiya a cikin daji sai Allah ya tsage ka sanya kifar da su a ciki su shiga a ciki min al-ardi khusifa bihim fa qultu ya rasulullahi fa kaifa biman kana karihan she ummu salama ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake an tilasta shi ne cikin wannan sojojin fa wani yana cikin tafiya ne aka hadu da shi wani shi yana da niyyarsa aka yi to ya za a yi kala sai manzo Allah ce yukhsafu bihi ma'ahum duk waɗanda ke ciki za a kifar da su Walakin walakinahu yub'athu yawmal qiyamati ala niyyatihi amma wanda aka tilasta shi za a tashe shi ranar tashin alkiyama a cire shi cikin su qala abu jafarin hiya madina sai aka ce dajin madina kenan qala haddathana ahmad bin yunus qala haddathana zuhairun قال حدثنا bin العزيز Bihazal, Isnadi, بهذا الإسناد وفي حديثه قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت بيد ببيداء من الأرض فقال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة أي فيليني ونوريني سنسنيني أجكم مدينة قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان سمع جده عبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول la ya ummanna hadhal baita jaishun yaghzunahu yace la ya ummanna wallahi wayansu soji wata runduna wayansu sojoji za su nufi wannan daki dakin ka'aba za su je su yaki a ciki hatta idza kanu bi baida min al ardi har suna tafiya tiryan tiryan sai in sun kai wani wuri farfajiya a daji sararin daji yuksafu bi awsatihim she a tsaga kasan sai a kifar da tsakiyarsu waɗanda ke tsakiyarsu ma'ana waɗannan na farko waɗannan na ƙarshe ga tsakiyar tsakiyar za a kifar wa yunadi awwaluhum akhirahum na farkon sai kira na ƙarshen tsakiyar sun halaka thumma yukhsafu bihim sai a halakar da na farkon da na tsakiyar na ƙarshen fala yabqa illa sharidu alladhi yukhbiru anhu sai Allah ya ya sa yace fala yabqa minhum ba wanda zai tsira a cikin su sai wanda ya gudu sai Allah ya sa ya kiyaye shi ba a halaka shi ba dan ya je ba da labari fa rajulun ashadu alaika annaka lam takzib ala hafsa sai wani ce na shaida cewa ba kai ma hafsa ƙarya ba da karawaita wannan hadisi daga gare ta wa ashadu ala hafsa annaha lam ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kuma nayi hafsa shaida cewa ba ta yi ma manzon Allah ƙarya ba karshen magana haka manzon Allah ya faɗa kenan قال وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد بن أبي أنيس عن عبد الملك العامري عن يوسف ابن ماهك قال أخبرني عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منع ولا عدد ولا عدة وإن سمتاني رونانا باسو دا يوا باسو دا مكامي da wanda وانا زي هانا أتبيسو yub'athu ilaihim jaishun za a aika musu sojoji su je su bi su har cikin ka'aba su kamo su hatta idza kanu baida min al-ardi khusifa bihim qala yusuf وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش فسر مغان دمك فدات أزكين قال زيد وحدثني عبد الملك العامري أنا عبد الرحمن بن ثابت عن الحارث بن أبي ربيعة عن أم المؤمنين بمثل حديث يوسف ابن ماهك غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن, بن صفوان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا القاسم ابن الفضل الهداني عن محمد بن زي زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت اتينا أنا عائشة تشي عبث رسول عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه nana aisha tace manzo Allah na bacci wata rana sai wata harka wani motsi a cikin barcin fa kulna sai muka ce ya rasulullahi sana'ata shay'an fi manamika lam takun taf'alu sai mace ya manzo Allah kana cikin bacci kai wani abin da baka taba yin irin sa ba a cikin bacci fa qala sai ce al ajab yace abin mamaki shine inna nasan min ummati yace wa'ansu mutane a cikin al'ummata ya ummuna bai ya ummuna bil baiti bi rajulin min quraishi za su nafi ka'aba da wani mutum cikin quraishawa kad ja'a bil baiti hakika shi wannan mutumin ya fake a dakin kaba don ya kare kansa fitina ta yi yawa sai su tashi sai sun bi shi har ciki hatta idza kanu bil baida'i husifa bihim fa qulna ya rasulullahi inna at-tariqa qad yajma'u an-nas sai muka ce ya manzon Allah hanya tana hada tana hada jama'a tana hada mutane wayannan sun zo za su tafi wayannan na tafiya suka hadu aka ja su wayannan aka tilasta su duk an je ya za a yi za a kifar da su ne duk a halakar da su qala na'am fihim almustabsir yace eh cikin su akwai wanda ya sani yana sane wal majbur akwai wanda tilasta shi aka yabi su wabnu sabil akwai kuma dan tafarki mutum ya zo wucewa cigewa ya zo zai yi sai abin ya rutsa da shi ya halikuna mahalakan wahidan duk za a halakar da su daidai wa daida wa yasduruna masadira shatta sa'annan a wayi gari ranar lahira kowanne da manufarsa yab'athuhumullahu ala niyyatihim Allah zai tashe su akan su wannan tilasta shi aka yi wannan ya zo shigewa ne wannan yana sane da gangan yayi kowanne sai Allah ya masa sakayya akan niyyarsa babu nuzul fitani kama waqi'il qatri ce babin da ya zo na sassaukowar fitinu kamar yadda kasan in ana ruwa ruwa na sauka nan ana ruwa ya sauka ya fi na sauka ko ina Allah ya kiyaye قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أتم من آتام المدينة من زم الله صلى الله عليه وسلم يا هو wani bene cikin benayen madina wani tsauni ko tudu ko bene cikin benayen madina sun makala nan sai ya kalli madina sai ya ce hal rauna ma'ara kuna ganin abin da nake gani inni la'ara mawaƙi alfitan khilala buyutikum ya ce ina ganin inda fitintinu za su sauko a tsakanin gidajenku ka mawaƙi alƙatiri kamar yadda ruwa ke zuba ya shiga nan ya taba nan ya taba nan ya taba nan Allah kiyaye قال وحدثنا عبد, عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه قال حدثني عمرو الناقد والحسن الهلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة الله يكرم سدايتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي ستكون فتن من زالتي فتنتنو زاس كسنتي تبس لا محالة القائد فيها خير من القائم wanda ke zaune ya fi wanda ke tsaye ina ma'ana wanda ke zaune a cikin fitina ya fi wanda ke tsaye wanda bai shiga ciki ba eh, ya fi alkhairi da wanda ya tashi yana tsaye mana wanda ya shiga ciki kenan wal qa'imu fiha khairun min al mashi wanda ya ja jikinsa ya tsaya ya fi alkhairi da wanda ke tafiya a cikin fitinan wal mashi fiha khairun min as sa'i wanda yake tafiya ya fi sauki da wanda yake gudu a gurje zai je ya cilla fitina nan ya cilla fitina nan man tasharrafa laha tastashrifuhu ma ma'ana man tasharrafa laha ai min al-ishraq wa huwa al-intisab man intasaba laha wa tatalla'a wanda ya daga kai ya leka ya leko to za ta rasa da shi wa man wajada fiha malja'an falya'uz bihi manzo Allah ce duk wanda ya samu inda zai fake ya kare kansa daga barin fitintinu to ya kare kansa kada ya yarda shiga cikin fitina duk wanda ya ga yana so ya jangolo fitina bai san mece ce fitina ba in fitina ta fitina shine farko wanda zai gudu alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata sai me wa atu zakata suna cewa ai za mu iya sama da haka za mu iya sama da haka falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum kufu aidiyakum wa aqimu salata kufu aidiyakum wa aqimu salata ya yaya mu tsaya mu yi sal'a muna iya muna iya za mu iya muna da karfi in fitina ta zo su ne farko wanda za su gudu Allah ya kiyaye قال حدثنا أمر الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة يتي ون الرواية bayan an faɗi wannan magana sai aka ƙara cikin riwayan aka ce minas salati salatu yace akwai wata sallah cikin salloli man fatatuhu duk wanda sallan na wannan sallan ta wuce shi faka ma wutira ahluhu wa maluhu ka ce yayi khasara iyalansa ne da dukiyarsa wace sallah kenan sallar la'asar ina mana wanda ina mana ta wuce shi bai yi ta a cikin jami'i ba ko ya jinkiri har lokacin ta ya fita bai ta jam'i ba <coughs> to in mutum bai sallah a cikin jami ba za a ce fatatul salat ana fada fatatul jama'a fatatul jama'a ko bala hada saboda muhimmancin sallar la'asar kenan ko eh. bala hada sani isa kuma قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي takunu fitnatu manzo Allah ce fitina za ta kasance fitintinu za su kasance Allah ya kiyaye na'imu fiha khairun min al-yaqzan wanda ke bacci ya fi saukin al'amari da wanda ke falake wal yaqzanu khairun min al-qa'im wanda ya farka daga baccin yana kwance ko yana zaune ya fi wanda ya tashi ya tsaya wal qa'imu fiha khairun min as-sa'i wanda ya tashi ya tsaya ya fi saukin al'amari da wanda yake kai kawo a ciki faman waje da malja'an au ma'azan فليستعظ إنما من وجد ملجأ أو مآذا فليستعذ أه، أه، أه. دو ودا دو ودا to sai wannan ya kawo misali shay'ul ma'ana'wi eh, shay'ul mahsus malmus wannan sai kawo misali bi shay'in ma'anawiyin gair malmus wannan yace inda ake fitar sai ka katange kanka karka fita a ciki ma'ana ka kulle gidanka kenan karka fita to me za ku ci gaida da iyalanka sai ku cin yin wako wannan kuma yace wannan fitinan duk wanda ka duk wanda ya samu wata hujja ko wani dalili ko wani ta'wili da zai yi ya iya kin shiga fitina ya yi amfani da wannan dama wace ce wanne ne ya fi eh? me yasa hmm. shi hujjar da ya kamata duk wanda ya samu wata dama mhm. ko wata kafa ta kare shi da cikin wannan tafiya a'a a'a a'a duk wanda ya samu dama inda zai shiga ya kare kansa ba tare da ya fito cikin fitinan ba eh. to ma'ana yana gidan shi kulle kofa kenan sai ya bude kofar matsalar idan ana yi ta a wani wuri da eh. kada ma ya bi hanyar da ake yi E to aka ce wannan magana in ka ji aka ce wannan da magana wanne ne ya fi kyau ko ya fi dacewa ma'ana duk an karbe su kenan ka gane ko guda biyu kenan ana son a samu wanne ne ya ɗara wani in aka ce wannan da wannan wanne ne ya fi kyau duka suna da mai kenan amma ana neman wanda ya fi mai kyau za a kawo mummuna a ce a kawo mummuna da mai kyau a ce wa ya fi kyau ai an wulakanta mai kyau an wulakanta mai kyau kenan maganarsa aka ce tana ciki amma wannan kuma maganarsa ya ce duk wanda ya samu wani ta'wili wata hujja wani dalili da zai makale da shi yake shiga cikin fitinar ya yi amfani da shi eh? Ah, eh. Eh. Eh. za mu taho insha Allah ai tashi yayya bar wajen mana ya samu wata hujja wani ta'wili da zai bar wajen kenan ya tafiyarsa ya samu wata hujja da za ya haka ka tattara kayan ka ka bugan kuma za ka bar ya zai ce a a ai an ce kaza kaza kaza ne ba tsoro bane ya samu wani dalili ko ta hujja da ya makale ko bai samu ba to yaya bar ka bugan ko ya bar tal'udu zai tafi ya saurar dakin shi mana ya rufe eh ah. ba janyewa za ka yi magana ka tana nan amma wata magana ta fita abin nan ne eh. ta fita me? a'a ta fita faɗi eh da ma'ana eh fitina za ta zo karasa ya yaya za ka yi to wannan in goyi bayan wannan ko in goyi bayan wannan ya za a yi to sai ka samu ta hujja ai an ce kaza kaza kaza sai ka kama bakinka ba haka bane ka samu wani ta'awili ko wata hujja ko wani dalili da ka fake da shi ka kyale baka saka hannunka a ciki ba yana gwamnati yana me eh. abubuwa wanda bai dace ba shi ne kamar kawo ta a Eh. wannan matsala ce ta wajen aiki kana aikin gwamnati ana son a hada baki da kai a yi barna wannan matsala ce daban wannan fitina ce da ta hada har gwamnan har gwamnan fitinar ta hada da shi kasa fitina ta faru wannan yayi kaza ba ka san fitin da ke faruwa ba kuna zaune lafiya wannan ya fadi kaza wannan yana tare da kaza wannan yana goyon bayan wannan kaza to yaya za ka yi dole ka goyi bayan wannan ko dole ka goyi bayan wannan ko ko a'a kana da hujjar da za ka tsaya ba ka bayan wannan ba ka bayan wannan shi ne magana kenan amma dan za a hada baki da shi a cuci gwamnati ko a yi zalunci a'a to me kake nufi malam ita ma wanda aisha tana ci tunda haƙoƙin wasu ne ake danne eh, eh fitina ce to malam mutum ya zai cikin wannan ya danganci wane ne yazo ya zalunci na sama da kai ne ko daidai da kai ko kasa da kai in kasa da kai ne zaka hana in daidai da kai ne zaka yi zazzaro idanu ka faɗa to in sama da kai ne fa dole sai ka kawo kauda dole in baka gobe gobe shi sauke ka aiki ko a canza ka kana sauka sai a kawo wanda shi kenan kai kana nan din ana ana shakkanka baka ja ce ba wa yuqdal amru hina taghibu taymu wa la yusta'maruna wa hum hudur ba haka bane amma ba za ku fahimci wannan ba yau qala hadathani abu kamil al-jahdari fudail ibn husayn قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان عثمان الشحام قال انطلقت انا وفرقد السبخي الى مسلم بن ابي بكر وهو في ارضه yace mun je wajen wannan mutumin yana gonarsa fadakhalna alaihi faqulna sai muka shiga muka ce hal samita abaka yuhaddithu fi fitan hadisan ko ka ji mahaifinka yana bada labarin hadisi cikin fitina qala na'am yace i samitu ababakarta yuhaddithu qala Kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama innaha satakunu tabbas lallai fitintinu za kasance ala thumma takunu fitnatun sa'annan kuma wata fitina ta kasance alqa'idu fiha khairun min والماشي فيها خير من السعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت in haka ya faru faman kana lahu iblun falyalhaq bi iblihi wanda ke da gidan gona ya je tare gidan gonansa, ba ka cikin birni balle ga fitintinu da ke guda wa man kanat lahu ganamun falyalhaq bi ganamihi wanda ke da makiyaya yana kiwon dabbobinsa ya je can ya tatsi nono ya sha ya gasa nama ya ce ci abinci ya huta wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi wanda ke da gona ya tashi ya je ya tare cikin gonarsa bai ga fitina ba balle ya shiga ciki ko fitina ta kama shi kala fa kala rajulun ya rasulallahi ara aita illam ya kullahu ibilun ce ya manzo Allah mutum ba shi da rakun mafa ba shi da garke wala ganamun ba shi da garke timakai da awakai wala ardun ba shi da gona kala ya amidu ila saifihi fa ya dukku ala haddihi bi hajarin yace in ba ka da inda za ka tafi lallai sai ka zauna a unguwan ko garin ko ƙauyen ana fitintina ana tashin hankali ana kashe-kashe ka je ka ɗauko takobinka ka kakkarye takobinka ko ka ɓata kaifin ta inda ba za ka ji ma ɗan uwanka musulmi ciwo ba thumma liyanju in istata an naja'a sa'annan ka san yadda za ka yi ka tsirar da kanka allahumma hal ballagtu allahumma hal ballagtu allahumma hal ballagtu qala fa qala ar-rajulu sai wannan mutumin yace ya rasulallahi aita in ukuritu hatta yun talaka bi ila ahadi saffaini yace ya manzan Allah in aka tilasta ni aka je da ni cikin ɗayan sahu biyun da ke tashin hankali na musulmai ɗin fa au ihda raba ni rajulun bi saifihi aka tilasta ni aka tafi da ni sai wani ya zo ya sare ni da takobinsa au ji usamun fa yaqtuluni ko a harba kibiya ta zo ta kashe ni kala sai manzo Allah ce ya bu'u bi ismihi wa ismik wanda yayi wannan abin zai dauki laifin kansa da laifinka wa yakunu min ashabin nar shi ya zama cikin yan wuta kai kuma Allah ya tsirar da kai to ainihin wannan hadisin shine lokacin da al'amura yake dagulewa sai mutane suka ce to me zafi in kana cikin birni dole ka ga fitina dole a hada da kai dole ta shafe ka dole menene da menene to me zai hana mu dauki kama mu je kan dutse muna bauta Allah shikenan tasawufanci kenan hmm. ma'ana asalin tasawufanci da me aka gina shi gudun me gudun duniya ma'ana ba sa son su cuɗanya da mutane za ka zagi wani ko za a zage ka ko za a yi kana gani za ka ci haramun za ka ga abin da bai dace ba to in ka kaurace ka je kan dutse kuma fa daga ku sai ku isa sun ku kuna ibada ba wanda zai kaza ba abin da za ku gani ba abin da za ku gani to haka al'amarin ya fara yana tafiya yana tafiya yana ko ashabul kafi ya suka yi ba guje ma fitina suka yi ba hakkarin ashabul kafi yana gudun bid'a baya sun bid'a kare na ashabul kafi sai da ya guji bid'a ba ga bane to sai mas'alar ta zo tana tafiya a haka tana tafiya a hakan to a lokacin manyan mutane da suke sufiya din manyan malamai ne akwai su junaidul qawariri duk duniya inda inda aka ce aljunaidu sai sai sayyidul qaumi shine suna cikin manya manyan shagabannin tasawufanci sufaye amma junaidu su suka sa hannu aka kashe su hallaji saboda sun kawo bid'a cikin tasawufanci yana cin ashafa amma ba a karanta wannan babin yana cikin ashafa suka ce su wane da wane su wane sun kawo barna sun kawo to wahdatul wujud sun kawo sufa manyan sufa suka ce wannan barna ne kafirci ne ridda ne suka sa hannu aje a kashe su sun yi ridda sun bar musulunci yana ciki kuma su ne duk inda aka ce sayyid junaidu sai a ce sayyidul qaumi ina ibrahim ibn adhama ina da tusuri ina wa'annan manya-manyan mutane wa'anda suke junaid ya ce mazhabuna haza mu kayyadun bil kitabi wa sunna wa man lam yahfaz al kitabi wa lam yahfaz as sunna fala yaqrabanna mazhabana amma duk da shi sai da malamai suka yi masa gyara ya ce nakan tuna wata magana cikin maganar alkawun mutane su faye. sai na akwai wane ba zan fada ba sai na kulle kofar gida aka ce me zafi in magana ce fili me sa ka kulle kofar gida ma'ana duk sa'an da ka duk komin kyakkyawan komin kyakkyawan manufarka da kyawun iliminka da aikinka in ka da sunan sunna ka kawo duk sunan da ka makala a ciki ka kauce ko ne aikinka eh. ko wane ne kai wannan mm, eh, hujjar su kenan dalilin su kenan manzo Allah ce in fitina ta fitina ku guji duniya ku je kaza wanda ke da tumakai ya je mai ki mai kiwo ya je wanda ke gina gona ya je gidan gonarsa wanda ke da eh. sai suka ce to me zafi za mu cuɗanya da mutane hatta kai saboda mutum na neman me zai ci halar sai ya tunane duk abin da aka gaji aka je aka yar aka jefar a bola an gaji da shi kenan ba a so ba mai mallaka ibrahim abul adhama sai ya je juji yana cin abincin da aka zo aka zubar juji yana ci kare na ci kare na haushi ya ce mai zafi ka ci gaban ka da ci gabana ina sufaye ko hanya ba ta hada su da su ne tusturi ya ce usulu mazhabina asalin mazhabinmu guda biyar ne al'asulul awwalu al'iltizamu bil kitabi wa sunna ce farkon sharaɗi na asali ka lazimci alkitabu wa sunna duk wani sufi da ka sani a garinku ko ina ne ban da sufayen kano duk kauyukanku duk garinku ka ɗauke su ka ɗora kan wannan sharaɗin ka gani sufayen yanzu akwai abin da suka tsana sama da kitabu wa sunna al aslul awwal al-iltizamu bil kitabi wa sunna ina mana al-iltizam kallizimci a riko ma yayi al-iltizam ina mana alizamce kallizimci abu ya zamo jikinka ya zamo jininka al-iltizamu bil kitabi wa sunna al-aslu thani al-iqtida'u bi nabiyil umma komai za ka yi zamana manzan Allah kake koyi da shi ba malaminka ko ubanka ko kakanka ko shehunka ba a'a manzan Allah shi kadai aka aiko ma kuma shi kadai za a tambaye ka cikin kabari shi ma malaminka ko shehunka ko kakanka ko ubanka shi ma sai an tambaye shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane al-aslu thalith aklul halal cin halal sufi ba zai taba yadda ya ci haramun ba sai dai kwanan yunwa ko ya mutu da yunwa wayannan sharuɗai guda uku ɗauka ka je duk inda sufaye suke ɗan abu a gama ba eh, wannan ne <laughs> al-aslu rabi' al'afu amman zalamaka wai sufi baya zalintan kowa baya tsokanan fada baya alfasha baya shi in ai masa ma sai ce ka an yafe ma baka gane bane Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamuna wani sufi ya ai sufi baya zuwa kotu baya zuwa gaban alkali aka ce me yasa yace to me zai kai sufi gaban alkali duk abin da zaka kai akwai karan ka sufi ba zai yi ba duk abin da aka yi masa ba zai kai kara ba shi kuma ya hakura ya yafi to me zai kai ni gaban alkali al-aslul khamis luzumu tauba luzumu taubati to wa'annan asalai sharuɗai guda biyar ka ɗauke su ka je ka ɗora duk wani sufi ka gani eh? eh nagarinmu na bugana ka sani na gana akwai nagarin ku kace to kai kasan su aiko hmm. eh? wai menene bambanci tsakanin luzumul istighfari da luzumul tauba A yi in ka ce akwai bambanci ka bata lokacinka sai ka ce masa mecece tauba menene istighfari daga nan sai bambanci ya fito لأن الحكم بالشيء فرع عن تصوره الحكم بالشيء فرع عن تصوره in ka ce wane dogo ne cewa hukunci da kai masa dogo ne ka san shi baka san shi ba yaushe zaka ba shi sifan dogo ko gajere ba haka bane al hukmu bi shay'i far'un an tasawwurihi ka yi hukunci cewa akwai bambanci tsakanin kaza da kaza ka san wannan ka san wannan to shi a ce maka ainihin tambayar da kai mece menene bambanci tsakanin luzumi tauba da istighfari sai a ce maka ce tauba menene istighfari a wajen tarifin tauba da istighfari sai kai da kanka ga bambanci ce tauba tuba me tuba tuba a hausa in ka ce tuba tuba ki ya tuba wai mai kenan ya daina me ya daina kaza ya dawo kaza alaisa kazalik ya daina kaza ba tuba ke tubakawa su ne ba ma guje ya daina kafirce shiga musulunci sai ce ba tuba ke tubakawa ya tuba ya koma musulunci mutum yana laifi sai ya daina ya koma bin Allah mutum yana kaza ya daina in ba daina babu zancen tuba sai ka daina shi ce wa shurutu taubati an nadamu ala ma fata wa niyyatu Allah ya wuda wa an yatrukal wa an yatrukal ma'asiyati fi sa'atiha ka fahimci bai ce tuba istighfari kuma astaghfirullah astaghfirullah carbin na hannuka kana yi kana kallanta carbin na hannuka kana yi kuma ana kana kulla sharri ba haka bane akwai bambanci tsakanin istighfari da tuba ko ba bambanci akwai bambanci shi yasa bai ce ma luzumul istighfari ba eh kowa na da tarbinsa zai istighfari amma yana cikin yana tashi daga istighfari ya aje tarbin sai je yayi mai komai da shi za a kulla carbin mana hannunsa yana istighfari ana kullawa da shi ba haka bane amma istighfari na gaskiya sai ka tuba ka koma ga Allah sa'annan ka nemi Allah ya gafarta ma zunubin da kai din ka daina akwai bambanci ko babu ya fito fili eh. a yi malamai ne sun sa abin da suke fada da suka ce wa luzumin tauba ba su ce luzumin istighfar na yanzu luzumul istighfar suke yi ba sa luzumin tauba ba haka ba ne? na yanzu luzumul istighfar suke ko luzumin tauba istighfar ba a ce ba a son fari ba ana son fari amma ina ma nan istighfar astaghfirullah astaghfir as-sin wa ta litalab ma'ana atlubu maghfiratillah ina roko ina nema Allah ma ma'ana al-ghafar Allah ya rufe zunubin da yi ma'ana ya yafe min ya suturci zunubin da nayi to ba ka daina ba kenan amma kana yi kuma ka ce a rufe ko a gafarta sai ka daina to shine da kyakkyawan niyya da me da menene sannan kai Allah ya fi Allah gafarta sai Allah gafarta to shine daga bayan shedan ya rinjaye ka kuma kai sai ka sake tuba amma ba ka da niyyar ka daina kuma kana dan kana da istighfari ka ce shi kai ka karbi lasisin yin abin da ga dama shi yasa suka ce wa luzumi taubati hmm. eh in aka yi idan aka koyar da mutane sana'o'i kowa ya kama yana sana'a wani yana sana'a eh wannan koyi sana'a wannan je sana'a ba me yake kawo ana zama ba zaman kashe wanda ke gaya ku zo ku tsaya kwakin kofar gida ba ana wannan na da sana'ar da yake ainihin rayuwa ce aka kashe ma mutane rayuwarsu fa duk kasashen duniya ba inda rayuwa ke mutuwa daga magaruba fa sai Najeriya sai Kano ana magaruba komai ya mutu kenan in kaga mutum zashi unguwansa ma zashi ne amma a saudiya a kasan masar a kasan indiya a kasan ko menene sai ka dawo daga aikinka wannan ya dawo daga kaza daga magariba akwai inda za shi koyi gyaran rediyo akwai inda za shi koyi rubutu akwai inda za yi shekara shida ya gama wannan bai taba sana'arsa ba sana'arsa da rana yake ya gama wannan ya shiga kuma cikin wannan shi yasa suke mutum yana da professorcin kaza yana da professorcin kaza yana da daktarcin kaza ba daga za to amma nan ana yin magaruba ba wuta ma da za in za ku yana an rajistar ma mutane maza da za su yi karatu an cike foma shekara uku kenan mun kasa ya za a yi saboda duk yadda aka sai karatun ya shiga cikin magaruba zuwa isha to ba ba tabbas sai kuma an ji ana mu kuma mun insha Allah darar hadis ba za a je a dauki hula a kawo kudin mai a kawo kudin in akwai sai a yi in babu sai a yi tsarin da za a yi ta ana cewa magaruba rayuwa ta mutu kenan sai kuma gobe da safe kasan masar ba haka bane wani malam yana karantar da mu na ya kuma ya kware cikin koyar da rubutu na ce ya aka ya koyi wannan ya ce akwai inda yake zuwa sai dai shekara shida yana koyar rubutu don za ka yi shekara shida kana koyar rubutu ko kana koyar sana'a ya za ka yi da eh, iyalanka to sai ka je wajen aikinka da rana da yamma wannan unguwan ana koyar da gyaran agogo wannan unguwan ana koyar da gyaran talabijin wannan unguwan ana koyar da gyaran rediyo wannan akwai karatun yamma zai karatu har ya karbi digiri akwai karatu zai karatu har ya karbi shahada kowa ya shagala shi yasa duk kasashe farare kowa abinda ka gabansa ke gaban shi shi yasa kasar sai tana ginuwa to amma nan wanda ke kokari ma fama ake a karya shi tun daga hukuma har makotansa yasa ko ka je ka koyi likitanci ka dawo dole ilimin ka ta komawa baya dole kana kallo ka iya abu ka sani amma marasa lafiya ya zo dole ka ɗauke shi ka kai shi saudiya saboda suna da kayan aiki suna da kaza suna da magunguna suna da kaza wani ba dan eh, shi ba shi da lafiya ayi jinya ai kaza aka ce ai sikila ai ba zai samu lafiya ba aka ɗauke shi aka je jidda aka suna sauka jidda nurse wacce ba babban likita ba ina magungunan da ake bashi a Kano ga magungunan wannan ne ake bashi likita ne yake bashi wannan magunguna eh aka ce likita guda ke bashi wannan magunguna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an je da da ai mai operation ai komai da suka ce wannan magana duk bata taso ba magani aka bashi ya samu lafiya kafin a gama umra suka dawo magani aka bashi ya samu lafiya ba ai laser ba ai ba ba ai operation ba kawai suna sauka ina magungunan da ake bashi da aka ce ga su wannan ne ake bashi likita ne ce a bashi wannan aka ce likita guda kuwa sai aka tattara duk aka zuba aka kawo magani na ainihi original wanda yake bala aka ba shi sha kwana nawa wasa ba ko aikin hajji ne suka je ko umara sati biyu an gama su ya samu lafiya an dawo lafiya in kana da ilimi koma ba zai yi ba kayan aiki ba goyon baya kasa dittata duk dukiyar kasa albarkacin kasa duk sun tare karkashin 'yan siyasa yaushe kasa za ta samu albarka duk al'amarin kasa yana hannun 'yan siyasa daga shugaban kasa sai gwamnoni sai camomi duk dukiyar kasa tana hannun sayan da suka ga dama wanda ya je aikin likita ya kware ya ko ya dawo fa wanda ya je aiki ya koyi kaza ya dawo fa wanda ya aiki kaza ya dawo fa wa ya ce muku aikin yan siyasa ya fi aikin malamin firamare muhimmanci wa ya ce muku aikin shugaban kasa ya fi aikin malamin firamare muhimmanci wanda yake shugaban kasa din kafin ya kai wannan kujera sai da ya zauna kan kujeran firamare aka karantar da shi yasa kowa malami kowa malami shine farkon ubanka da ya zauna da kai gaban kai ya zauna da kai gaban shi koyar da shi ilimi ba wanda zai iya kafa hujja cewa aikin shugaban kasa ko gwamna ya fi muhimmanci da aikin malamin firamare har a jeji university kana shugabanci ba shugaban kasa kake ba ba al'umma kake ma jagoranci ba wa yake tattara ma wannan al'umma ya polish ɗinsu ya ilmantar da su ka samu kai musu jagoranci kai kanka kafin ka kai wannan kujera daga ran da wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a sai da kaje ka zauna aka karantar da kai aka karantar da kai alif ba abcd aka karantar da kai ka iya turanci ka iya larabci ka iya kaza ka je sakandare ka gama sakandare ka je university ko ka je kai aikin soja ko ka je kai aikin menene kowane ne kai sai da malami ya sai da malami ya eh, sai da malami ya san'anta ka ya juya ka ya tarrafar da kai yayi kana hannun shi kaman ajina kaman kaman me kaman abin nan kullu kaman menene kaman kamu ya juya ka anan ya juya ka anan har ya zo ka zama mutum sannan kana ɗarewa kan kujera ka ce malami shine banza ya shekara ashirin yana karantarwa ya kode rigarsa ta kode da an jawo shi an saka shi ofis a bashi kudi a bashi mota don allah ba kaskantar da ilimi ake yi ba waye zai zauna kuma yana da sha'awan karantarwa waye zai zauna japan da aka ci su yaki ana tsammani za su shekara ɗari ba su farfado ba ya aka yi an gama hiroshima aka aka harba atomic bomb sun gama komai da komai komai kwangi komai an gama da su ana ganin za su shekara ɗari ba su farfado ba ya aka yi tsakanin da lokacin da aka yi musu wannan da lokacin da suka zo suna challenge ko a duniya duk bai shige shekara 25 zuwa 30 abin da ke cikin kwakwalwarka zo ka karantar wanda ya je karantar da kaza wanda ya kawo abin da ke cikin kwakwalwarsa kowa aka zo a karantar daga lokacin da aka gama 1946 ko 47 aka gama yakin duniya da lokacin da japan ta zo tana challenge duniya da sanyo eh, eh, menene sanyo da menene kafin sony sony daga baya ne national national sony abin nan sanyo da tun 1950s wayannan duk suka fito shekaru nawa sa'an nan suka zo kuma suna challenge da kowa a duniyan nan kafin tattalin arziki saboda kwakwalwa ilimi ana aiki amma kai kasan ka ta zamo hannun 'yan siyasa kadai waɗanda ba su san ma abin da suke ciki ba sun kasa fassara mai cece me ma'anar siyasa din duk ilimin ka sai dai kai ta takaici kana kwa mutum ya je ya shekara nawa ya koyi aikin likitanci ya zo an dauke masa wuta ba kayan aiki ba maganin kirki ya zai da marasa lafiya to shikenan kuma sai a dauki kowa kai saudiya a kai kowa kai jaman wanda ba shi da gata fa ya kwanta asibiti ya mutu ana ba shi maganin bacci yana ta bacci ya zai japan da daga lokacin da aka karya ta da lokacin da ta farfado duk da shekara talatin ba to a bamu labari kasashen afirka ghana 1957 nigeria 1960 nawa nigeria 1960 ta samu indonesia ko malaysia 1960 ta samu yanzu mai matsayinsu eh? ba ma hada wato me suke yi wannan tafiyar wallahi tallahi sai an canza ta in ba haka ba kuma kowa sai ya ɗan da na kudarsa ba inda kasa za ta tafi duk dukiyar kasa tana hannun 'yan siyasa kuma siyasa kenan ake ta yi kullum ba policy sai politics bayan da za a je dole sai an shiga cikin wa'annan wahalhalu sai an zo malamai an mutunta su tun daga malamin primary har malamin secondary har malamin university su zo suna ilmantar da mutane a zo ana kere a samu technology da zamu warware matsalolin mu sannan mu tsaya kan kafafun mu sannan a samu technology da zamu kalubalanci duniya baki daya najeriya ita ma tana sana'anta kaza tana fita da shi amerika na so najeriya na sana'anta kaza tana da kaza to shine karfin tattalin arziki ya zo kenan wata rana najeriya ce ni ina da man fetur kuma ina da ina da ina da karafa ina da ajakuta ina da kaza ni ina son kujeran naki dole a bata kujerar naki kuma ta ki amma baka da abinci kullum bashi yanzu najeriya za ta yi kafa ma amerika eh, eh, takunkumin tattalin arziki takunkumin siyasa najeriya za ta ce ma amerika duk dukiyar da kuka sato kuka kawo an rike za ta ce ma ingila duk dukiyar da 'yan siyasa ingila suka nemo su kawo najeriya an rike ba za a yi kafa musu takunkumi ba na siyasa da tattalin arziki ba zai yi ba me zai hana saboda me a kafa musu takunkumi mana ba zai yi ba ko saboda me to me yasa su ba su ɗaya kudin su kawo wannan tsari sai an canza salon tafiya ba lalle ne 'yan siyasa ya zama dukiyar kasa tana hannunsu in zamanin mulkin soja ne dukiyar kasa tana hannunsu mana al'umma duk su tafi a banza a wofi mana ayi hasaran abubuwa masu ɗimbin yawa kuma kasa ba za ta taba ci gaba ba har abada sa'annan nan su kuma wanda suka kirkiro wannan ba za su taba ci nasara ba bukatar su ba za ta taba biya ba har abada sai Allah ya jarrabe ka da son kaza ba zai taba yiwa ba sai Allah ya jarrabe ka da kaza kullum kana cikin tashin hankali Allah ya kiyaye qala wa haddathana abubakar bin abi shayba wa abu quraib qala haddathana waki'un wa hawala sanad qala wa haddathani muhammad ibn al-musanna qala haddathana ibn abi adi kilahuma an usman ash-shahham بهذا الإسناد حديث بن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره وانتهى حديث وكيع عند قوله إن استطاع النجاء ولم يذكر ما بعده تيجينا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد